kuma ya kan muna akwai shi abdullahi musa da kuma amaryarsa malama na ja'atu ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya azurta su da zuriya tayyiba Hausawa sun ce juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane da. to ita wannan juma'ar na hararo tun daga ranar litinin muka fahimci tana da kyau babban abin da ake so idan Allah ya muku ni'ima ku kure wa Allah ba Allah ya ni'ima kuma saba wa Allah ba tun lokacin da shi alhaji usman usman mataimakin daraktan agaji na jihar kano ya sanar da ni wannan wima kamar watanni kaɗan da suka wuce na ce masa in allah ya yarda talatin da ɗaya watan janairu za mu riƙe wannan lokaci ba za mu sa wani program ba abin da ya saura ka ce yana addu'a kan ƙungiya ta kasa kuma ta sa program ƙarshe sawun giwa ya dana na raguni kuma cikin taimakon Allah ƙungiya ta ƙasa ɗin ba da sa wani program ba wannan ya sa na taso daga gombe jiya karfe bakwai na rabi na safe na shigo ta kano daga nan kai zarce zuwa zaria ina addu'a allah ya ƙara wannan aure albarka na samu shehu malami malam nasir kidir shugaban majalisar malamai na kaduna ta arewa yana gabatar da wazi inda yake ba mata shawarwari musamman amarya waɗannan darussa suna da amfani kwarai da gaske babu shakka in aka rike su aka yi aiki da su a gidan miji ba ƙaramin nasara za a samu ba ina addu'a Allah ya ba ku ikon aiki da wannan wa'azi da aka gabata. kuma irin waɗannan nasihu su ne amare ke bukata yanzu aure kwamata da yawa ta shigo cikin shi ‘yan mata ba su ma san ne ne auren ba ba su san makasudin auren ba ba su san manufar aure ba ba don komai ba sai saboda yadda iyaye mata suka dago da halkar yarinya idan za a aurar da ita duk sai a tattara tunaninta maimakon a koya mata ya ake zama da miji idan miji ya fusata ya ake lallashinsa in yana cikin farin ciki da murna ya ake taya shi farin ciki da murna idan ana hira da mai gida yana ba da labari ya ake saurarensa in yana bacci za a ta da shi ya ake ta da shi in baccin ake so a sa shi ya yi bai shirya ba ta ya ake sa shi ya yi baccin bai shirya ba ya ake zama da uwar miji ya ake zama da yan uwar miji da danginsa ya ake mutunta su da girma masu yadda za ki samu ɗaurin gindi a gidan mijin ran da ya taɓa ki uwarsa ta taso na ce wallahi ba kai saka taɓa min yata ba yarinya ya albarka tun da ta zo gidan nan hankali na ya kwanta amarya ta samu security ko bata samu ba ta samu security ba za ta samu ba idan zai mata kallon hadarin kaza baba miji ta so ce babu wanda ya sa ya ake yi yan uwan miji da dangi duka ki tattara su ta a aljihunki su zama suna ganin ki da kima da daraja suna murna suna alfahari da ke shigo cikin family nasu yaya addini ta yake ya ake wankan janaba ya ake wankan haila idan haila tana yayyankewa ya za yi idan kwanakin haila ta so wuce kwanakin da suka saba zuwa wasu mataki ya kamata a ɗauka mai addini ya ce a koya mata girki ta iya abinci abinci yana daga abinci ke da muhimmanci wajen ya mace a ce ta iya kamin ta je gidan miji kuma abincin a koya mata kala-kala mu yanzu da ka kawo buhun masara a gida to mata ka tasa mai za a yi da shi mai za a yi da shi to za a yi da shi idan ka kawo buhun gero tasa mai za a yi da shi mai za a yi da shi kunu za a yi da shi yadda kasan a ƙur'ani ko a sa'iwar bukari aka ga cewa masara tuwa ke da ita a koya mata abinci bi ma'anar kalima kata da kanta wai ita sakan sakandare ce an zage da tadire wai a makaranta ita ke dafa abincin da take ci kuma da ta dafa ta ji yayi daɗi ha sai kika dafa kayan ki kika cinye kayan ki kika ce yayi daɗi wannan shaidar ai bai kamata a karbe ta ba ke ce kika rubuta tambayar kika ansa kuma ke kika yi maki kika ba kanki distinction ai yan gaskiya ke so sai a nemo wani daga waje ya zo shi da zai yi makin ne takardar ba ke zaki da kanki ba sadaudin wani kila abincin da kike dafa ke ci a makaranta gwangwanin shinkafa ɗaya ne ana iya yin auren ki a gidan da mutum talatin da ke jira ki sauke abinci su sai a lokacin da zaki gane kuskuren ki idan ba a baki training an koya miki yadda ake abinci ba daga hanyar da ake bi a shiga zuciyar mai gida akwai cikinsa a ciki mace za ta bata maka rai ka fusata ka dawo gida a fusace da ziyar sai ka mata babbame in ka samu tashi da girki mai kyau kamin ka gama cin abinci sai ka manta da rabin laifin da dai sai ya zama rabi kaɗai za ka yi tunawa an samu sauƙi ko ba samu sauƙi ba an samu sauƙi to waɗannan abubuwa da su ya kamata a karantar da yara ya za ta lura da tsaftar jikinta ya za ta lura da tsaftar ɗakinta ya ake lura da tsaftar shimfidar mai gida ya ake lura da tsaftar kicin ya ake lura da tsaftar bayan ɗaki ya ake lura da tsaftar tsakar gida ita ya ake mai ake ciwon tsafta mai ake ciwon kwalliya irin waɗannan abubuwan da ya kamata a ce yarinya an karanta da ita kamin a aurenta to yanzu an karkatar da tunanin 'yan mata gaba ɗaya idan za su yi aure ba irin wannan darussan ake koya musu ba wallahi akwai yarinyar da za a auren ta. wai wata guda kamin auren za ta fara zuwa gidan mai gyaran jiki a ji ana manna mata wani kanko a kafa ana ja tana ihu har ya nake fara talatin a ji a shafe ta da wani bakin mai eh ta rinka wari kuma a ce kada rana ta dake ta za a samu matsala ba shi fi hatsari ba akwai abubuwan da yin ayyuwa ma ba a so ya taba sai bayan wani lokaci ka ga yari abubuwan tausayi lokacin sata ya yi ita kuma tana zaune a cikin wani kasar taro ta rufe ke kafa sai ka ce yar kakiya wabe ne ne wannan za a tura hasan kwato wai a wa mata gumba gumbar mata hasan kwato. a ɗauko mai dafa kaza kazar amare wai amare ma zuwa ko ta kaza wai zuwa ta kazar amare wai ta ke dafa wa amarya wata zo na ita kaɗai ta cinye ta cinye roman har da kashin tattaune. ta taune ƙofar da kashi ba a tauna kashi kalli wani kashin ma ba a karyawa ba a taunawa in aka tauna kashin kuma aka karya an samu matsala ba ku da wani ɗan tsafi tsafi ya fara shigowa ciki ba wace ne kaza ta da baka da kashe kuma kaza na ce ta hausa banda ta bature ta bature na yi ba za ta yi ba wannan kai yanzu shi aka ɗauke hankalin amalin da shi matan aure yanzu duk tunanin saboda haka yarinya gaba da tunanin da sai koma kwanciyar aure shi ne kaɗai abin da ake cewa aure other aspect na aure da zai a very very important su ce da auren auren ya nasara gaba ɗaya ba ta san su ba ita iya karatun da aka bata kenan su ba ka samu wasu mata suna nan da hijabi da wata yadda ka a makane suna bi gida-gida sun kuma su ne masu sai da maganin mata eh, sai kin gyara kanki yanzu duniya ta riga ta canza in ba haka ba kin ga wannan shi ake cewa ko gida ko mota wannan shi zai makale mata wannan bita zai zai wannan banta uwa wannan sakin shi ya hawan jini wannan wannan wannan wannan wace ne shiga ta kashewa wai manta uwa Allah ya isa yanzu baiwar hada da haihuwar ɗa ta shi har ya girma ya makaranta ya samu aiki ya fara samun kuɗi sannan zai taimaki uwar shi saboda an aure ke zo ke zo da wani samun iskanci wai mata uwa wani tsohuwar nan da ta wahala da shi ta ɗauke shi ciki wata tara wani ta mata ya manta da ita ke kaɗai ce a gabansa ke ma Allah ya sake haifi da zai manta da ke a ba ji mushi a ba wannan kiriminal abin da ta yi ba shi ya kamata a kama mai mata ba ai abin da Allah ya faɗa Qur'ani mai girma nan aljaza'u min jin amal irin abin da yi irin sa za a yi mai irin sa za a yi mata Allah ba haka ya gaya mana Allah ya ce muka taimake shi shi ma ya taimake mu ya ayyuhal wani amanu su tansurullah أيها الذين آمنوا Allah ce yi ينصركم Allah أقدامكم الله in kun taimaki Allah ne Allah zai muku irin abin da kuka mashi yansuruku shi ma Allah sai yi mai, sai ya taimake ku in ku ambaci Allah ya ambace ku fasfuru ne فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني كنت لكم أبتني أذكركم فيما إن أبتكم إن جعل الله مدعوك سلسي in kuka cika wa Allah alƙawari shi ma ya cika muku wa aufu bi ahadi wa aufu bi ahadi ufi bi ahdikum wa iyaya farhamu Allah ce ku cika mun alƙawari na nema ma ya cika muku alƙawarin ku da kuka mun shi zan muku in kuka wa Allah ma kirki shi ma ya muku wayan kuruna wayan kuruna wayan kurullahu wallahu khairul makiri kuka kulla wa Allah kaidi shi ma ya kulla muku innahum yakiduna innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كما سارع الله شما يمن تاربو نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون kika sa miji ke manta da uwashi ke ma Allah ya ɗan ke manta da ki a daidai lokacin da kika fi lokaci wannan wace irin masifa ne. shi sa ɗan boko yi wata magana hautawa suka ce wai da ke haifi ɗan boko ƙara ki haifa masa mata da ke haifi ɗan boko ƙara ki haifa masa mai mata da ya ke nufi a nan kawai ɗan boko mata cin da arziki shi sai wa sai uwan mata shi saboda ba zai taimake ka ba sai ka biyo ta wajen matar yan uwan shi da danginsa duk zai taimake su ba sai ta hannuwa sai ta hannun matar all family issues are under the office of hajiya Wani harkokin family suna karkashin ofishin matarsa hajiya uwansa tana cikin family ko ba da ciki ubansa na cikin family ko ba a ciki to duk suna karkashin hajiya shi yasa za ka ɗan boko a abuja muna gani da idan nan annansa daga nan zariya ba su isa su je su hutu a gidansa ba nan take mata za ta rabu ba to su kuma wanda mai yake tafi da su A kan fa ba wurin ka zan da amma ita kannanta gaba da ta suke hutu ba hutu ba ko wajen suka zo sai an turo masa kudin kiran sun je sun same ta a can kuma da dukiyarsa za a yi masu duk abin da ake bukata yi a biya kudin makarantar su shi zai amma kannansa ba ta hana ya taimake su da zai ɗau miliyan ɗaya ba wani ƙarinsa ta ringa bala'i kenan wannan ai taka tashi kake da kashe mata zuciya ka to kamar wannan ɗauki kudi a baki har ka ɗauka kuɗin ta kai wannan ba kudi amma ta sai da za ta sana ta samu miliyan uku da tura a tsohuwarta yanzu da kuna ganin ko ba mata Allah ya saba Allah ba zai hana ta da bala'i ba akwai wanda fa zannuwa ya sayo turmi uku duka sun fawa ya zo da su gida sace mai gida wannan fa ya ɗauki guda biyu ya ce wannan guda biyu na ke wannan ɗayar fa ya ce wannan ɗayar ta inda ce ya siya wa mahaifiyarsa wallahi mata da ta fara bala'i to me kake nufi ita ita yanzu ta zama kishiya ta ko menene da za a ce zanin ma sai an sayo mana iri daya yanzu mana bandar kudi ita ta san darajar wannan zanin ga zanzuwa nan masu sauki wannan ai asara ne ba sai ma da a ce ta san ma mai ta daura wannan karkada shi kuma sai ba ta hakuri ki to shi ki hada dan Allah ya kai mu gobe na samu mata kwace buwa sauna kira mani sha-sha-sha Allah ya faɗi gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal na amanu ya kone da suka imani inna min jikun lalle daga cikin matayanku matanku na auren inji Allah wa auladukum da ƴaƴanku da kuka haifa a cikin su akwai aduwan lakum akwai maƙiyanku abokan gabar ku inji Allah yanzu wacce ta hana ɗa ya taimaki uwarsa wannan tana sa ku abokiyar gabar ɗan amma kuma ga ta matan shi Allah ka raba mu da wannan bala'i daga lokacin da shedan ya fara jefa miki a zuciya tashi na taimakon ki yake wa ‘yan uwansa yake wa danginsa yake wa iyayensa da ƙannansa kika ji a ranki kin fara jin haushi to ki sani shedan ya ziyarci zuciyarki ki fara istighfari tun daga wannan lokacin da neman zari da shedan mijin nakin ba zai yi albarka duniya da lahira ba sai uwarsa ta sa mashi albarka in har kina ƙaunarsa da gaske to yi ƙoƙari ki ga ki cusa masa in ba mai launi ne ki tabbatar da ki cusa masa tunani da ra'ayi na taimakon iyayensa da ƴan uwansa da danginsa sai Allah ya masa albarka ke karan kai ki wannan albarka ta shafe ki ki ga kin shigo cikin wannan albarka ƴaƴan ki ma su sha wannan albarka amma daga lokacin da kika tsaya wanda ka sai kin raba shi da ƴan uwansa da danginsa kina ga su da suka haifa ba su tantanta ba to kin shiga bala'i kin jefa shi a bala'i banda Allah madaukakin sarki ba inda ya san inda wannan musifa za ta tsaya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu sai ba ku ɗauki takarda da biro ku rubuta da aka ce aljaza'u min jinsin amal Tun matan da ta tsaya ta kaɗan da ɗabe gidanta ta hana shi ya taimaki iyayensa wallahi sai ta tsufa sanda take buƙatar kaiman taimako ta haifi 'ya'ya 'ya'yan Allah ya musu arziki shedan ya kangarar da matan 'ya'yan matan 'ya'yan su hana a taimake ga 'ya'yanta da arziki amma matsiya ce ya ko ga sassar hanta ba za ta samu ta sa a bakinta ba haƙorinta har sai an kai lokacin da zai yi tafi da za ta cije ka sai an maka allurar tetanus saboda ta ci amanar Allah ta ci amanar mijinta da dama daga cikin dattawa mata da kuyi da suke da 'ya'ya 'ya'yan su su taimake su idan kin bi tarihi sai kin samu ita ma haka ta hana mijinta a baya taimaki iyayensa tun da ta hana mijinta ya taimaki iyayensa a baya saboda yana son ta take control din shi aka shiga bokaye ko aka shiga wasu hanyoyi na dabarbaru to Allah sarkin adalci ne sai sadda take neman taimakon 'ya'yanta ita ma lokacin wata kila mijin ya mutu yana kabari ba wanda ta dogara da shi ya taimake ta sai ƴaƴan ƴaƴan kuma su kangare su wulakanta ta Allah sai ya sa ta ɗanɗana irin abin da ta sa su suka ɗanɗana na san matar da ta sa aka kori uwar ta daga gidansu ko sai ka je neman aure ma 'yan mata tambaya suke yi bai da hawan jini kam ba kusa ma nan bai da hawan jini wani wasa ba ta nan ka ta mutu ne kam wai uwar miji ta hawan jini wani irin bala'i ne ina muna jin wannan labarin a wasu kasashe ne akwai kasashen da kafin mace ta idan za ta aure ka yan wanda ta sun tambaya ka ta mutu ko tana da rai idan uwar ka tana da rai ba za a baka ba wai me yasa wai saboda yanzu soyayyar ka za ka raba biyu rabi wajen ka rabi wajen ta ba za ka samu kanka gaba ɗaya ba saboda ba za ta aure ka ba maganin kana ai kana fara a wasu ƙasashe ne ake wannan ada yanzu mu gashi abin har yayi na so ya shigo da Najeriya kun ma'aikatan gwamnati suna zaune da matarsa da uwarsa Abuja a ta ce ita wallahi ba za ta zauna da uwar ba sai dai uwar ta bar gidan me yasa ya da shekaru na kaɗan ita za ta samu hawan jini ni bi lahi da ba zan iya ba ina ma abuja ba wajen zama su inda ba ne ya ta amma ne ta kawai mana kuma nan wurin zaman ta ba da karfa ne ta tada masa hankali aka yi sa abu ba sakare ne na gidan gaba wani ƙarshe sai gashi ya zo ya samu war to inda ke haƙuri Allah ya gani na yi bakin kokari na Allah ya gani na yi bakin shi wannan kuma hajiya ta ce ba ta yi ba an aka ɗauki tsohuwa kamar da ta ƙauye wanda bai a shekara ba zai iya zuwa ƙauyen sau biyu ba kun san mai matar ta yi da aka bai da wata kawai sai ta sa aka yi wurin sabon renovation aka canja kayan bandaki aka canja tile aka canja interlocking aka canja furniture aka canja air conditioners aka sa split aka canja carpet gado aka canza, aka kawo sabo da katifa mai sifirin da bargo kafi amarya laushi da waye aka shimfiɗe sai ta ɗauko wata daga ƙauye ta kuma sai ta kawo ta sa a yanzu da safe zai tafi ofis ya zo ya gaida uwarsa shi kuma uwarsa tana yana an bane ta kawai yanzu ana wannan matar ko ki aka ba ta kada da biro ake ce ki rubuta sunan yan wuta na kisa sunan da kora kisa sunan ta ba wata bai Allah ta ce mai dalibi ta ce a farko ji ta ta ba wai duk wannan bai gane yana cikin musiba ba wai har yanzu jira yake sai mun zo mun ce masa shi dan wuta ne ranar fada ya hada su da matar ta tunkudo shi daga kan bene haka ya rinka gungurowa ta matakalar bene bai ishe ta bata zo ta rube shi da duka ka da namiji Allah ya taimake shi ya yi yan da barbaru ya kada ita shi ma ya ɗan fara fata ita da mali uwar ta ta ce za ka kashe mun ya ta ɗauko faskare ta zo ta rinka buka mashi a baya na ce tsohuwa kina da gaskiya a shika shiga mai shiga kabari mala'iku su karbe ki wai sai rana ya gano cikin musiba yake sai bin da haidu a sun kashe ne shi yasa kowa za a ganta da ɗan amma ni dai in samu kan in samu kan wanda samu kan dafawa za ta yi ba sani ba abin da ake nuna wa amare ai in kina jin wannan gumbar ko kazar ko kowa to za ki mallaki miji sai abin da ke gaya mishi yau in kin mallaki ke miji sai abin da kika gaya mishi ai ba miji kike aure ba yanzu mace ma za ta ji daɗi tana auren mutumin da ta kare za ta shi a cikin tana da miji ta sabbe take ai Allah da ya namiji ya yi shi da siffofi daban mace ya yi ta da siffofi daban a ƙa'ida namiji bai son macen da ke da siffarta haka ita ma mace ba ta son namijin da yake da mai yake da siffarta yanzu namiji Allah ya shi da ƙatuwar murya yadda yana magana yana jiri illa da ne kamar zai fasa microphone in mai wa'azi ne kamar gani zai tashi in son da a fagen daga ya ihu ya kururuwa duniya ta zama yake yi wannan shi ake cewa namiji mace kuma Allah ya mata asiri ne murya mai daɗi saboda a samu nasuwa da kwanciyar hankali ita ke da ran jariri ba za ta firgita shi ba ni dai ana rama na zuru mace bai wa murya wallahi ba na zuru akwai mace bai wa murya wacce na fiye wani sai ya faɗo da wuka ba ko kai da zuwa na auren da hikima da hura ta shigo ba ko tana da tunawa izo talatin ai dai kwale ka to yadda kasar namiji bai san ya ji mace da kato murya irin muryar maza to haka ita ko mace ba ta san auren miji mai STD rai murya irin muryar mata har ya nake sai ne bata ta san nake ba in bata ta san ji muryar ka STD rai irin muryar mata sai ta nuna ma hankali namiji zai aure ya fi san mace mai sauri kuka haka ne mace idan za ta yi aure tana son namiji mai saurin kuka wata yariya tana gaya ma wani saurayi ta da ke neman da aure ta ce wallahi ba da na tsare shi shi kuma yana so na yi na yi da rabar ya rabu da ni yaƙi na ce mata ah, to ki aure shi ta ce to malam ban zai nake shi ba ta ce haka zai zo wajen na zauna ita rusa kuka wanda zai haƙurin aure shi na ce tattun har yanzu na rusa miki kuka ya take aure shi na ce bin lalin ina rusa kuka da wani sai duka mafafa da shi da wani sai jina ƙara ba mace idan za ta yi aure tana son ta aure namiji jarumi haka ne mara tsoro wanda duk bala'in da za a yi zai iya taron bala'in irin mijin da mata ke so kenan to amma yanzu aka ce ga wata da zawara a nan GRA ita karfin tsaya in za a yi kokowa fi GRA zan bazan su da matan su ma mai je da ita akalla ni dai ba zan aure ta ba wadda da mutum sai ba baka ciki ala raba ta samu matsala ba ba zai yana daga siffar namiji ya zama yana da gemu ce burge mace balle ya sa ga gemu ga kasuwa ga ko to amma yanzu ka yi sabo amarya ka shigo an ɗauke wuta ka dan zalu ba sai ka ji ta da gemu da sane za ka kwana a daki <laughs> ai ba dakin ba ni dai ko a faɗo ba zan kwana ba me yasa saboda siffar namiji ita mace siffofin maza ba a so a same ta kamar yadda namiji siffofin mata ba ne ba a so a same su da shi abinda shi zai kara gyara mace mata kyau to namiji shi ba shi zai kara shi gyara shi ba abinda zai kara gyara namiji ya kara kwangini a shi ne zai gyara mace ba to sai kika auro namiji mai kamar mace da ke ke juya shi in kin ta tashi daga nan ya tashi da wannan ka zauna ya ce to ai a jikin kiwa maza ki jikin aure ba. to ba abubuwan ban mamaki yanzu mata haka suke son su mai da mai gida yanzu akwai mata da tafi karfi da tambayi mijin da ya za ji je suna nan da yawa ba ki gane irin wanda ba ta kinji abuja ke gansu a kaduna da nan GRA ƙarya nake babu su na san wanda ko ba ke zai je gida sai ce guna ka ta buga hajji a waya tukuna in ji tana na ko ba ta nan wai baki za a je gidansa amma a jira ya bincika ji wai matar gidansa na nan ko ba ta nan saboda bai da garanti lokacin zai buga haya waya ya ce hajjiya ta ce ne kina gida ne wace ne tambaya ce haka wace ne tambaya ce ma zai tambaya ta suna gida ne ko tana gida ta ce a na yi baki ne eh, za mu zo gidan na ce to bari na yi confirm let me confirm ya ha kar ku zo yanzu kuma ni kamar awa ɗaya da rabi da yanzu maganar nan da nake da kai ina mai tama daga nan zai bi sokoro daga nan sai da wuce sa akwai yan yi da zai yi sai kare ta gimbi da su tafi sai ta lissafa masa programin da sai ta gama za ta dawo gida saboda haka ya jira da shi da abokan bayan awa kaza sannan ya zo wannan da Allah biji take aure akwai matar da ta koro ta samu kan mijin shi ke musu girki a gida laifi da namiji ya yi girki a gida ba laifi ba ne amma ya zama a babin sha'awa da soyayya wata rana mai gida ya ce yau ni zai girki zauna ke kallo ga Allah shi ka kai abinci ne saurara ke tun ina sakandare na yi boarding na yi abinci haka a university ni ke girki lokacin da na tafi NYSC a Ogu za ki sha mamaki na iya miyar ogono na iya okoro na ta zauna tana kallo tana ta dariya ko ya sa dan gajeren wando da air t-shirt yana hada wannan da wannan ya kammala musu abinci a kai dani ya ce to 'Yar yarwa bismillah za ta kwana shi ko za ta kwana farin ciki ba wannan kauna da soyayya kenan wannan ba nufi bane annabi ma yana ce matansa aikace aikacen gida wannan ba laifi bane amma wannan babin kauna da soyayya Sai ta fannin kawai tana zaune da kawai ta suna kallon talabijin sai zo ce me za a dafa ta ce fried rice da na mutum nawa za a yi hajji ce ba ka da hankali ne ko baka ga mutum nawa ne a ɗakin ba Sai fara girgawa daya yanzu wani abin da shi soko ko abin da shi soko ba duk wayannan magungunan matan da ake yawo da su wannan shi ne target wannan shi ne mai sai abin da ta gaya wa mijin in ta ce gabar ya ce sak a kowace ta ce wadda ta koro ma yi karbo albashi ta ake gawa ta ɗabi abin da za ta bashi ta ce to kai kokari ya kai ka ƙarshen wata ban sun kana dawo mu ya ce Allah da zai yi kokari ne ba ta larura aka samu ba ta bai da shi bawa ita kuma daɗi take ji bukata ta taliya ɗanki da kake so sosai Allah ya haɗa shi da matar da za ta mai da shi bawa a gaban ki wanda wannan yana daga abin da yasa kuma iyaye mata da dama suke gaba da matar miji saboda ta san ta bauta da ubansa to ita ko ba ta yadda ya auro wata ta zo ta bauta da ɗanta ba an ƙara samun matsala ko ba samu matsala ba an sake samun matsala a cikin gida saboda haka tana nan ta kasa ta tsare ta sa ido ko sabon dinki wa matarsa sai ta fara fada menene haka wata shida da suka wuce kai mata dinki ba duk abin da ka samu ita za a kashewa saboda ita bata yadda abotan mata da ɗanta ba ita kuma ta bauta da ɗan wata duk abin da kika sai Allah ya jarraba ki da wannan musiba yanzu ku shiga cikin yanar gizo ku ga abin mamaki yanar gizo wani abin zai ba baka haushi sai a ce ga wani sabon sirri ta duk matar ta gari ba za ta tsallaka ba sai ta gabe ne da sabon sirri ta ce ki samu ganyen magarya ki hada da tsamiya da gida mai bargo da jan algarib a hada da ruwan zanza zai hada zanza da jan algari Ta ba shi zai baka washi ba ko kuma sai a sofa ayatul kursi kafa bakwai Allah ya isa wannan kwama karar taki bai alakatar da ayatul kursi wai bai za ta yi da shi wai za ta rinka sawa a gabanta in miji ya kwanta da ke duk abuwa sai an ji ihunsa to da aka ji ihunsa <laughs> ci gaba ka samu ko musifa sai da abubuwa wace ce wace ce da ta hada billahi lazi washe gari wata sai da yake shiga ya dauka ya bata to motar da yake shiga ya dauka ya bata zai fara hawa daidai ta sahu ci gaba ka samu cututtuka iri-iri suna nan suna kama mata yanzu haka maganar nake da ku samu likitoci waɗanda sai karanta gynecology za ku ji an ce cututtukan mata sun karu yanzu kuma daga research da bincike da aka yi an gano wannan magunguna magungunan aku na mata a ce miki cusa wannan ki cusa barbada wannan ki barbada dangwala wannan ki dangwala har ki dangwala kai ki bala'i da aka yi na kimiyya aka gano wannan kin sa a gaban ki ba zai cutar da ke ba yanzu ko nan gaba ba wani research da aka yi scientifically aka gano cewa ba zai cutar da ki ba yanzu ko nan gaba kai kawai an gaya maki wani kiwon da ki zai ce sai ke ki je ki jawo kanki bala'i wani ciwo ya kama ki ki mutu a banza a daka ki kamar yin sabuwar amarya ko ba sa wani zai yi ki mutu yanzu ki jira shi miki billahi lazi ni ji nake in ba buke ba zan yi rayuwa wannan ƙarya yake me yake ƙarya yake ni in ba ki yadda ai ni daga ke aure sai dai a lahira amma ƙarya yake ni kina shiga kabari zai amarya kina shiga kabari namiji da kike gani shi nan criminal ne baki san da wannan baki san da wannan ina baki ina baki bakin zaran ki fahimce shi da kyau ina gwada miki annabi Muhammadu kina rinsa ido ki tsaya ki bude ido ki ji da kyau waye da yake gaya miki dai kin yi aure eh, eh, ba zai kara yin zama da wata mace ba sai ki ba gaskiya gaya miki ba idan ya sheka amarya bayan kin mutu zaki sha mamaki idan amarya ta sheka masa girki mai kyau ta sheka ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga farfada kumatu ga jalebe ga jagira ga hawayen masoyi ta kashe auren dan kwari ya kalli kudu maso arewa sai ka ji ya fara billahi lazi ta salla akwai magana da ke sana gari wata ila ba za ke jama amma daga can cikin zuciya ta magana take fitowa wallahi ni tun zo duniya wallahi ba ma san na yi aure ba sai yanzu ta Allah ya haɗa Ya kuma kira can kabari Idan kuma sa kare ba ta da wayo ta ji dare har da talatu shi waye ce magana talatu ai da a ce talatu tana duniya na wuro shi to sai dai ta haƙuri kan zuciya ta kace karbe gaba daya ka kira shi kabari da kisan me ake yi ba a nan duniya kuma ya zo ana miki cewa wayan babu ke sai menene menene marurun zuciya shi kare yake ya za ki kashe kanki ki cutar da kanki wa ya ɗora miki ko da aka bata wani garin garin magani ta je ta cusa mijin ba ya gama kwanciyar aure da ita ya je zai yi sai ga wani garin garin magani ya fito ya mata dukan ya mata sake uku ce tsafi ta masa wajen neman gira an sai ido gaba daya wata yarwa tana gaya mata ce ana gafarta ba da abin nan fa ya zo musifa na ce me ya faru yake awara na sai an san awara? awara ta ce yajin awaran ya yi daɗi ya na cinye sai na ƙulla yajin saboda kwaɗai na jefa cikin jakata sauran yajin da ya saura ta ce na je makaranta wata ɗaliba za ta kaɓe littafi a hannuna sai nake ta ɗauko a cikin jaka da ta jawo sai ɗaurin yajin ya faɗo sai ta buɗe sai kai tattin sai ta ji abin yaji ne haka sai rike cewa wannan yajin menene ta ce nan take sai na canja magana kace don Allah Mai damu don Allah bai damu garki da ki sa wahala da na sha kamin na samu sirrin nan da ki sha mamaki wannan sirrin da kike gani idan mace ta yi amfani da shi billahi lazi shi gari duk abin da miji tace masa tace kamin na gama bayani matan aure sun fara kokowa tace yajin a waran na haka suka tadde shi gaba daya da wanda ya zuba kan tebur da wanda ya zuba kasa duk suka lashe shi tace kuma wallahi ƙarya da yajin awara ne wasu an ce mata ga asirin da za ta murmushe kan miji kuma da ka yi yanzu ta yi wani ba max sun ɗazu ana nuna mu lokaci ya yi amma abin da nake so na gaya muku irin waɗannan nasihohi da ma'an nasir kidir ya gabatar mana na ba amare shawarar yadda za su zauna da miji wanda za su yi daraja a wajen mijin su daraja a duniya su tafi aljanna ranar tashin alkiyama irin wa'annan nasihohi su ake so iyaye ku rinka yi wa yara lokacin da za ku aurar da su Allah ya muku albarka Allah ya zauna da ku lafiya da mazajen Allah kare bar muguwar kishiya ta shiga gidanku ku Allah ya musu albarka mazajen ku Allah ya ƙara buɗa musu kofofin arzikinsa ya Allah muna roƙonka ƙasar mu Allah ka zauna da lafiya da fitintunu da ake fama na kashe-kashe da sace-sace da kinnabi yau idan mace za ta je anguwa ta yana faduwa namiji in zai je anguwa gaban shi yana faduwa yanzu har ya kai daga nan zari in za ka je kaduna ƙirjinka yana dukan uku uku daga kaduna wanda zai zo shi ma sa yana faduwa wannan jarabawa da Allah ya jefa wannan ƙasa da shi Allah ka yaye mana wannan jarabawa Allah ka nuna mana lokacin da mutum zai tashi daga Maiduguri har zuwa daga zai tsoron kowa sai Allah ya tashi tun daga sakwata har zuwa Fatakwar bai tsoron kowa sai Allah Allah ka dawo mana da zaman lafiya ƙasa mu irin wanda iyayenmu da kakanninmu suka samu a rayuwarsu laifukan da muke maka ka jarraba muka jefa mu cikin wannan bala'i Allah mun tuba ka gafarta mana matan mu Allah ka musu albarka ƴaƴan Allah ka musu albarka wannan aure Allah ka masa albarka waɗanda suka ɗauki nauyi aka zo aka yi wannan walima Allah ya taka musu da alkhairi ƴan jaridu da suke ta yada da'awa ko ina suke watsa da'awa duk duniya tana gani domin a ainihin wato yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka musu albarka Allah kai wa neman su albarka da waɗannan kalmomi nake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah